wasu salatu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa manita dabi hadihi wasu tamsaka da sunnatu bi ila yau niki amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau yau shidda ga watan zulƙada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da shidda ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aƙida a tsahawiyya na al'imam al'allama abi ja'far muhammad bin muhammad bin salama al'azabi a tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana 321 wanda littafin da al'allama nasiru dinin albani ya yi wa sharhi da ta'aliki da takhariji muna cikin shafi na 111 inda muka karanta wa nas'alu Allah ta'ala an yusabbitana ala al-iman wa yaktima lana bi wa ya'simana min al-ahwa al-mukhtalifa muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar da mu akan imani sannan kuma ya cika da mu akan imani sannan ya tsare mu daga ra'ayoyuka mabambanta ra'ayoyuka daban-daban waɗanda suka yi karo da alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal ara da ra'ayoyi mabambanta akwai ra'ayoyi mabambanta wanda duk gaba ɗaya sun ci karo da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal mazahib ar na zama ta ko eh نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمذاهب الردية يومنا روقون الله يترمو daga mazhabobi marasa kyau in ce abu radi shine abin da yake jabu muna roƙon Allah ya tsare mu daga mazhabobi da kuma tunani mara kyau an gane wannan ko ya nuna kenan cewa wato a cikin addinin musulunci akwai wasu irin fahimta da wasu miyagun malamai suka zo da shi wanda ba shi da kyau yana lalata tunanin mutane yana lalata a aƙidun mutane dole ne mu roƙi Allah ya tsare mu daga irin wa'annan miyagun tunani miyagun aƙidu miyagun mazhabobi misalin ne mislul mushaddiha to idan kana so ka san al-mazahibur radiyya akwai mazhaba da ake kira mushabbiha wace mazhaba ce mushabbiha a mushabbiha kamar yadda ibn abul iz al-hanafi Allah ya masa rahama yana cikin sharhin wannan magana sai ce wal mushabbiha hum allazina shabbahu Allah subhanahu bil khalq fi sifatihi sune wa'anda suka kamanta Allah subhanahu wata'ala da halitta a wajen sifofinsa an gani suka ce Allah ta'ala ya yi kama da halitta suka ce Allah yana da fuska irin na halitta yana da hannu irin na halitta yana magana irin na halitta yana da kaza har ma suka ce yana da ciki yana da baki yana da kunne irin na halitta to irin wa'annan wa'anda suka siffanta Allah ta'ala da siffofi na halitta kuma suka daidaita wa'annan siffofi da na halitta su ne mushabbiha sai ce wa qauluhum aksu ƙaunin nasara Maganansu, aka sun maganan nasara ne su nasara ya maganansu su yake shabbahul makhluq wa huwa isa alayhi salam bil khaliq wa ja'aluhu ilahan su sun kamanta makhluqi sun kamanta halitta subhanahu wata'ala sun kamanta halitta shine annabi isa alayhi salam sai suka kamanta shi bil da mai halitta annabi isa mutum ne annabin allah sai su nasara suka kamanta annabi isa da ubangiji kai suka sanya annabi isa ma suka ce annabi isa ma ubangiji ne wa ha'ula'i shabbahul Khalid khaliq bil makhluq amma su kuma yan mushabbiha sun kamanta mai halitta shine Allah sun kamanta shi da mahaluk wanne fi haɗari? da wanda ya kamanta ainihin halitta da Allah cewa halitta ya yi kama da Allah da wanda ya kamanta Allah da halitta wa ya fi haɗari kaga wanda ya kamanta Allah da halitta ya fi haɗari saboda akwai rashin sanin darajar Allah subhanahu ta’ala an gani ka nuna cewa ba Allah ya yi kama da halitta idan na ce a babin balaga idan na ce an takallai kai kaman zaki kake kaga ga mushabbahun ga mushabbahun bi ga ada ko to da na ce kai kaman zaki kake wane ne ya fi wa ya fi daraja kai da zaki wa ya fi jarumta zaki ko in an ce Allah kaman halitta yake da Allah da halitta waye fi kenan halitta ya fi Allah kenan kun fahimci wannan ko kaga wayannan da suka ce Allah yayi kama da halitta kusan sun mayar da Allah ƙasa halitta sama amma wayanda suka ce halitta yayi kama da Allah to Allah shi ne sama halitta shi ne ƙasa kun gane ko amma dukansu gaba daya mazhabobi ne na kuskure dukansu gaba daya mazhabobi ne na kafirci an gane ko to wayannan su ne mushabbiha masu kamanta Allah ta'ala da halitta cewa wane yana da ido irin na halitta Allah yana da ido kamar na halitta Allah yana da hannu kamar na halitta Allah yana da fuska kamar na halitta Allah yana da kafa kamar na halitta Allah yana magana kamar na halitta ku gane wannan ko to yanzu a nan wajen yanzu masu wa'annan mutane masu wannan akida din ya hukuncin sa musulunci duk mutumin da yace Allah ya yi kama da na halitta shin wannan musulmi ne shi ba a sanya shi daga cikin musulmai an gane wannan ko to menene bambanci tsakanin mushabbiha da ahalu suna me bambanci tsakaninsu su mushabiya suna cewa Allah yana da fuska irin na halitta Allah yana daidaita akan al'arshi kamar na halitta Allah yana magana kamar na halitta Allah yana da kunne Allah yana da wa iyaz billah to menene bambanci tsakaninsu da ahalu suna bambanci tsakaninsu da ahlus sunna ne su ahlus sunna suna siffanta Allah ne da abin da ya siffanta kanshi da shi an gano wannan ko ko kuma su siffanta Allah da abin da manzan Allah ya siffanta Allah da shi sa'annan kuma su kore kamanceceniyan wannan sifa da na halitta misali yanzu Allah ta'ala ya kamanta kanshi da hannu a cikin alkur'ani Allah yana cewa ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis menene ya hana ka kai sujada da abinda na halitta da hannaye na sai Allah ya tabbata maka shi da me da hannaye guda biyu to su idan yan mushabbiha ne za su ce hannaye irin na halitta ko hannaye daidai da na halitta idan ahalin suna ne fa sun ce Allah ya kamanta kanshi da hannaye amma hannayen Allah ba daidai suke da na halitta ba hannayen Allah sun dace ne da da darajansa da ikonsa saboda Allah ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ko idan Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya ce ya daidaita kan al'arshi Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arsh Allah shine ya daga sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba sa'an nan ya daidaita akan al'arshi. arsh kaga anan wajen Allah ya tabbatar makansa ya daidaita akan al'arshi. ko to ƴan mushabbiha sun suna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi kamar yadda sarki ke zama a kujerar mulki an gane ko su kuma ahalin sunna wal jama'a sun ce Allah ya daidaita kan al'arshi istiwa an yaliku bihi Allah ya daidaita irin daidaituwa wanda ya dace da Allah wanda ba a kamanta shi da na halitta saboda laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah in an ce in Qur'ani yace Allah yana da fuska sai 'yan mushabbiha su ce irin na halitta ahalu suna kuma ce Allah yana da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba duk wanda ya ce irin na halitta ya yi ridda kun gane wannan ku sannan kuma abin da ya kara bambanta 'yan mushabbiha da ahalu suna su 'yan mushabbiha suna kamanta Allah ma da abin da bai kamanta kanshi ba kamar su ce yana da baki yana da kunne yana da ciki yana da hanci a ina ne Allah ya faɗi wannan magana a ina ne Allah ya kamanta kanshi da kunne da baki da hanci da ciki babu to su ahli sunna ba sa kamanta Allah subhanahu wata'ala sai da abin da ya kamanta kanshi da shi su kafin su gina wata aƙida dangane da sunayen Allah ko siffofinsa sai sun duba alkur'ani me Allah ya faɗa wasu siffofi ne Allah ya siffanta kanshi da shi idan suka ga wayannan sifofi sai su ɗauko su siffanta Allah da shi wasu siffofi ne manzan Allah ya siffanta Allah da shi sai su ɗauko wa'annan siffofi su siffanta Allah da shi tare da kore kamanceceniya da na halitta kun gane wannan ku? irin wa'annan mutane an same su da yawa zamanin tabi'ai daga cikinsu akwai wani ɗan shiya ana kiran shi dawud aljawari an gane ko an ce asali yan shi'a su ne mushabbiha manya-manyan malaman shi'a wanda yan shi'a suke ji da su in ka duba cikin littattafai na aƙida littattafai na na almilal wa nihal an gane ko da ire-iren su sun nuna cewa yan shi'a su ne farkon mushabbiha akwai su da yawa wanda suke kamanta Allah da halitta kai tsaye to wa'annan su ai kira mushabbiha aka yan mushabbiha suna daga cikin kungiyoyi batattu an gane ko kungiyoyi wanda suke jabu wanda ya zan wajibi ga ahlus suna su an karar da mutane daga sharrin an gane sannan kungiya na biyu sune mai wal mu'tazila sannan sai kuma wata kungiya ana kiranta mu'tazila ita ma mu'tazila tana daga cikin ainihin mai. tana daga cikin mazahib ar tana daga cikin ƙungiyoyi wanda suke jabu su wane ne mutazilawa su ne mabiyan wani malami ana kiran shi wasil bin atsa al-ghazal wasil bin atsa wannan wasil bin atsa wato dalibi ne na babban tabi'in nan al-hasan al-basri Allah ya masa rahama an gano wannan ku a ah, wata rana wannan babban malami alhassan Basari yana cikin masallaci yana karantar da mutane addini sai wani mutum ya shigo masallacin sai ya daga murya ya ce ya imama addini ya jagoran addini wasu mutane sun bayyana a wannan zamanin suna cewa duk mutumin da ya aikata sabon Allah kafiri ne idan ya mutu zai dawoma a cikin wuta duk wanda ya aikata manya-manyan zunubai wanda ba shirka ba kafiri ne sannan kuma an samu wasu mutane kuma suna cewa saban Allah baya cutarwa inda akwai imani a zuciyanka an gane ku inda akwai imani a zuciyanka ko ka yi zina ko ka sha giya ko ka yi luwaɗi ko ka yi kaza ba matsala to a cikin wayannan guda biyun gabaki baki ɗaya wane ne yake kan hanya to a cikin biyun nan wa kan hanya da masu cewa duk wanda ya aikata sabon Allah ya fita musulunci ya aikata kaba'ira wanda ba shirka ba kafiri ne kuma idan ya mutu zai zama a wuta da masu cewa a sabon Allah la tadurru ma al-imani ma'asiya sabon Allah baya cutarwa tare da imani kaga wayannan su a kira murji'a su kuma ɗaya ɓangaren fa su ne khawarij to sai shi wannan bawan Allah yake tambaya Hassan Basri tsakanin wayannan kungiyoyi guda biyu wanne ne yake kan hanya to al hassan basri al hassan basri sai ya sumbiyar da kai yayi shiru bai ce komai ba wato yana tunani yana so ya bashi amsa gamsashe yana tunanin yadda zai gamsar da shi kafin ya yi magana sai ɗalibin shi mai suna wasu bin yatsa sai ya wuf sai ba da amsa sai ce murtaki bulkabira lahuwa muminu wa lahuwa kafirun bal huwa fil manzila bainal manzilatayn fa Fa'iza, mata fa huwa yakhludu fil Ya ce duk wanda ya aikata manyan zunubai wanda ba shirka ba shi ba mumini ne, shi ba kafiri ba ne. shi yana cikin matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu tsakiya yake an gane ko a duniya tsakiya yake ba a kiran shi mumini ba a kiran shi kafiri an gane ko amma fa in ya mutu zai dawoma a wuta ina fata an gane wannan to tun da dai in ya mutu zai dawoma a wuta mai matsayin shi kafiri ne shi amma a nan duniya sun ce shi ba kafiri ba ne shi kafiri ne a lahira amma a duniya mumini ne shi a duniya lahuwa mumini wa lahuwa kafirun shi ba mumini ne, shi ba kafiri ne. bal huwa fil manzila bainal manzilatayn to wannan kalma al manzila bainal manzilatayn ita ce tushe ita ce ginshiki na aqidan mu'tazila dan da ita aka fara gina aqidan da ita aka fara sanin su wane ne mu'tazila kun gane ko a nan wajen ɗalibi kafin malam ya bada amsa fa a majalisin malam nan take yayi wuf ya bada amsa ko bayan ya yi wuf ya ba da amsa sai kuma ya ce duk wanda zai biyo ni ya biyo ni duk wanda ya gamsu da bayani na ya biyo ni can gefen yanan duk wanda ya gamsu da bayani na ya bar majalisin malam ya zo jina? kafin ka ankara sai ga mutanen da suka gamsu da bayaninsa sai suka tashi daga majalisinsa majalisin babban malami alhassan albasari sai suka koma kan majalisin wasir bin yasa an gano wannan ko to su wa'annan mutane da ake kira almut to a lokacin da a lokacin da ainihin wasir bin yasa ya ga ainihin ɗalibinsa ya bada wannan fatawa fatawan da a duniya A abin alhassan albasari da ya ga dalibin shi ya bada wannan fatawa wanda a duniya ba a taɓa bada irin wannan fatawa din ba shi ne fatawan farko da aka taɓa bayarwa kuma ɗalibinsa ya nisance shi ya janye mai ɗalibai ma a lokacin sai ce ita na wasil wasil ya nisance mu an gani tun daga nan wajen aka samu suna mu'tazila mutanen da suka nisanci malaminsu an fahimta ko to wasu mutane suna ganin wai shin wannan nisanta Nisantar da ya yi daga wannan wajen shi ya za ka kira shi mu'tazila ko kuma nisantar malamin shi a wajen fahimta tashi daga inda malamin yake koma wani waje don shi malamin ya ce ita zala na wasil wasil ya nisance mu akan mai ya nisance mu daga inda muke ko ya nisance mu daga aƙidanmu? mu to wasu na ganin guda biyun gaba daya a cikin masallacin da malam ke karantarwa ya buɗe wani wani majalisi sannan kuma majalisin nan yana da wani wata aƙida wanda ba aƙidan malam ba yanzu an samu aƙidu guda biyu a masallacin basra suna ba gane tun daga nan wajen sai wasil ya gina wa ɗalibansa abin da kira ai kira al'usulul usul wanda wannan al'usulul hamsa duk wanda bai yi imani da su ba ba a kiran shi zila. su ne al'adulu wa tauhid wa infazul wa'id wal manzila bainal manzilataini wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa'annan su ne al-usul an gane ko at-tauhid al'adalu na farko shi wannan kalma al'adalu shin wane ne bai san adalci kowa na san adalci ko amma ba wai abin da kake nufi yake nufi ba yake jama'a a yi adalci Allah ta'ala mai adalci ne kaza kaza kaza kaza ka gane zai faɗi maganan a dunkule in yana so ya fatar da kai zai ta maimaita kalman adalci kai kuma sai ka ɗauka cewa wannan adalcin irin abin da ka sani ne na adalci kun bayanta ai to ita kalman adalci kalma ce mujmala kalma ce mai mujmala kalma ce dunkulaliya tana ɗaukar ma'anoni da yawa idan mutum ya faɗe ta ya za ka yi da shi menene ƙa'idan ahlus sunna idan kaga mutumin da ya bambanta da ka? ya faɗo wata kalma wanda kai ma kana amfani da shi cikin aƙidanka. zai iya zuwa cikin majalisun ku ya kifar da ku ya ta ambatan kalmar adalci idilu hiya huwa aqrabu littaqwa an gane wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu Kada za ka san abin da yake nufi ba to malaman akida sun ce kalma dunkulalliya almutamila lil kadai wa sawab yustafsaru an ma'anaha fa ma kana haqqan uzbita bi lafzihi ash-shar'i wa ma kana batilan ita kalma dunkulalliya mai daukan ma'ana wanda yake daidai da ma'ana na kuskure idan mutum ya faɗe ta kada ka yi gaggawan yanke mai hukunci an gani me za a mai za a nemi fassarar ma'anar daga wajen shi ka ce kalmar adalci bai kake nufi da adalci yanzu ka samu dan human rights in ya ce a yi adalci daidai yake da ya ce da musulmi ya ce a yi adalci dan human rights in yana maganar adalci zai ce namiji da mace in za a raba gado a raba iri ɗaya ne adalci an gane auren mata da yawa zalunci ne in haka ne su ma mata a ba su dama su auri maza da yawa in ka samu ainihin yan human rights abinda kake kira adalci ba shi bane adalci a mahangansu su wani lokaci adalci a wajensu zalunci ne daga cikin human rights mutum yana da iko ya zagi Allah mutum yana da iko ya zagi manzan Allah kaga wannan adalci duka da mu da su mun yadda a yi adalci zama menene adalci yusaftaru an ma'anaha eh dan human rights in yana faɗin kalmar adalci kace ya ma fasara fa ma kana haƙƙan uzbita bi lafzihi ash-shar'i an gane ko ma kana batilan rudda yanzu idan ainihin ba mutazila yana magana adalci mai yake nufi shi ba tazile abin da yake nufi da adalci kore kaddara in ka ce Allah yana kaddara abubuwa to ka jingina ma Allah zalunci so da Allah ta'ala bai san bai san wani abu zai faru ba sai abin ya faru shi ma Allah yana ganin abin ya faru ne kawai sai ya faru an gane ko shi ba mutazile wanda yake gali a cikin mutazilanci Allah ma bai san bawa ga abin da zaka aikata ba sai bayan ka riga ka aikata domin idan an ce Allah ya san abin da bawa zai aikata kuma Allah ya san matsayin bawa to an jingila ma Allah an nuna Allah azalimi ne shi to ma'anan adalci a wajen mutazila kore kaddara shin wannan shine ka aqidanka ka ka? yadda cewa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara abubuwa saboda nassun Qur'ani ya tabbatar da ainihin kaddara ina ba gane wannan to a wajen mutazila an ya ce adalci yana nufin kore kaddara ba su yadda da kaddara ba suna ganin Allah bai san abin da zai faru ba sai ya riga ya faru sannan Allah ba shi da iko ya shirya ko ya batar da wani in ka ce Allah yana da iko ya shirya ko ya batar to kenan ka jingina ma Allah zalunci kenan wannan shi na gidan wa zila dangane da adalci to na biyu akwai a tauhid shi kuma a tauhi kan kalma ne mai daɗi ko jama'a a yi kira zuwa ga tauhidi kalma ce mujmila kalma ce mujmala dunkulalliya ce wannan kalma idan mutum ya yi magana sai ka tambaya wannan wanda ya ce tauhidi waye shi sai a ce ɗan ɗariƙa ne ɗan haƙiƙa wannan wanda ya ce tauhidi waye shi ba ta zile ne wannan wanda ya ce tauhidi wane ne shi ba ash'are ne wannan wanda ya ce tauhidi ba ja kowanne ya ce tauhidi akwai abin da yake nufi an gane yustafsaru an anaha. yanzu dan ɗariƙa, dan haƙiƙa ya ce ma tauhidi yana rufe duk duniya gaba ɗaya Allah ne shi da tauhidi a wajensa an gane ana man ahawa wa man ahawa ana nahnu halal halalna badana ni ne wanda nake so wanda nake so shine ni mu rauhanai ne mu da muka sauka a jikin ɗan adam wato ina da mu Allah ne da muka sauka a jikin dan adam muka sauka a jiki ana man ahawa wa man ahawa ana ni wanda nake ni wanda nake so ne wanda nake so shi ma ni ne yana nufin ni Allah ne kuma Allah ni ne in ka ji in ka ji dan dariƙa dan hakika ya ce ma la ilaha illallah shin zai fassara ma zai ce babu abun bauta sai Allah in ka ji wannan fassaran to ka san dan hakika ne babu abun bauta sai Allah wannan fasara daidai ne akwai abin bauta banda Allah ko babu ana bauta ma rana eh ba Allah bane ana bauta ma wata ba Allah bane ana bauta wa shehunnai ana bauta wa annabawa duk ba Allah bane shi ko amma dan hakika zai ce ma babu abin bauta sai Allah duk abin da ka bauta ma Allah ne wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisati saka fasarar la ilaha illallah wajen sufi ɗan haƙiƙa, ya bambanta da fasaran kai ahlus sunna to shi tauhidi a wajen ɗan haƙiƙa, komai Allah ne shi ne tauhidi in ka yadda akwai Allah akwai halitta kai mushriki ne dan ka yadda an samu abubuwa guda biyu a cikin duniya akwai Allah akwai halitta an ta mushriki an gane shi dan hakikan gajiya ce wani mushriki ne mutumin da ya yadda akwai halitta akwai Allah shine mushriki amma wanda ya fahimci addini wanda ya fahimci hakikanin al'amari baya bambanta Allah da halitta kun gano wannan kun ga wannan shine tauhidi a wajen wa eh a wajen yan babiliya yan hakiyan hakika to menene tauhidi a wajen mutazilawa da yan jahiliya shine kore siffofin Allah yan jahaniya sun ce Allah ba shi da duk wani siffa sun kore Allah baya ji Allah baya gani Allah baya kaza Allah baya kaza Allah baya kaza Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da rai Allah ba shi da kaza Allah bai daidaita ka al'arshi ba duk wani abin da ka sani na siffofi sun kore suka ce duk mutumin da ya tabbatar ma Allah da ya yayi shirka domin in ka ce Allah yana ci, shin jin nan Allah ne shi a'a kenan akwai jin akwai Allah jin nan jin nan kadim ne ko kuma ko kuma hadis ne shi jin nan tuntuni yana nan ko sabo ne shi in ka ce jin nan sabo ne to ka jingina ma Allah abin da yake na halitta in ka ce jin nan tuntuni yana nan to ka ce shi ma Allah ne kenan to akwai abin da suke na ta'addudul qudama in ka ce sifofin Allah gaba ɗaya tun fil azal suna nan Allah kadim ne sifofin sa ma kadim ne to an samu ta'addudul udama to suna kira ahlus sunna mushrikai saboda ahlus sunna sun tabbata ma Allah sifofi da yawa kuma sun ce wa'annan sifofi tuntuni suna nan kamar yadda Allah kenan su a wajen su zatin Allah ne kadai kadim in ka ce sifofin Allah ma kadim to an samu kadimai da yawa to kuma kadim dole ya zama Allah jin Allah shi ma Allah ne gani shi ma Allah ne magana shi ma Allah ne komai bayan sa to alloli nawa kake bautawa kun ji irin mugun tunaninsu kun gane wannan ko wannan fa shine tauhidi a wajen mutazili idan yana so ya cifar da kai sai ta wa'azi jama'a a dawo a fara wa'azi akan tauhidi an yi sakaci kan wa'azi akan tauhidi bai yi tafsiri ba akwai matsala sai ka ce kullum kana magana wa'azi akan tauhidi me kake nufi yake abinda nake nufi a kore sifofin Allah kore sifofin Allah shine tauhidi an gane wannan hai to kaga wannan shine tauhidi sannan kuma infazul wa'id infazul wa'id a wajen mu'tazila shine idan Allah ya ce abin idan Allah ya ce tu wanda ya zunubi kaza zai shiga wuta to dole ne sai ya zartar da wannan abin kamar wani laifi ne Allah ya ce mutu ya zai shiga wuta eh? wa mai ya ƙasul muminan mutu amiran fa jaza'uhu hannun khalidan fiha kaga Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama Allah ya yi abin da ya shira alwa'i Allah ya yi kacewa yi alƙawarin azaba gare shi ne wa'id to anan waje in Allah ya in alkawarin alƙawarin azaba dole ne sai Allah ya zartar da shi ba zai yiwu yanzu in mutum ya kashe ya yi kisan kai in kasar biyu ba mutu zuri wane ya yi kisan kai ya mu zai cika wadda mutane ne dole ya shiga wuta babu yadda za a yi Allah ya shigar da shi aljanna mutumin da ya mutu yana zina la ne zini zanihi na ya zini wa mumin kawai tunda Allah ya ce ba ba ne dole ya shiga wuta an da la janna na ma. idan mutum yana annamimanci dole ya shiga wuta haka abin ya jiho? eh me kuskuren sa nan to su suna da ka'ida duk wani abu wanda Allah ya faɗi ya faɗi hukuncinsa dole ne sai Allah ya zartar da shi an gano wannan Wannan shi ne a wannan da aqidar mu'tazila suna kyan shi in fazil wa'i. amma su a wajen ahlus sunna abin da ya shafi aikin alkhairi in Allah ya ce duk wanda ya yi imani ya aiki mai kyau zai shiga aljanna to kai tsaye Allah zai cika wannan alkawarin amma idan ya cewa ne Allah na iya yafe maka in na ce wallahi sai na buge ka in na ga dama ina iya yafe ma in yi kafara ni a matsayina dan adam wallahi ba zan ƙara taimakon ka ba yana daga cikin karamci in ka yi fushi ka faɗi wannan magana za ka iya janyewa ka ce wallahi na yi rantsuwa amma na yi wani tunani da wani matsala da wata matsala sai na janye na iyale ka zan yi kafara abubakar a rabiyar an lokacin da ya rantse ba zai ƙara ciyar da mista ba lokacin da mista ya yi ƙazafi ga aisha rabiyallahu an ha cewa ya jingina mata alfasha mai Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wala ya a atali ulul fadl minkum wasa'a an yutu uli qurba wal yatama wal masakin wal mujahid wal na fi sabilillah ala ta'fu wa tasqan aw wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ko kaga sai Allah ya nuna karamci anan wajen shine a yafe kuma a yi hakuri a kau da kai an gane wani ko to larabawa suna sanya mutumin da ya alkawari zai yi abu abun alkhairi in bai yi ba shine illa amma in yi alkawarin zai zartar da wani abu an gane na azaba ga wani to janyewan shine karamci in Allah ya ce duk mutumin da ya yi annamimanci ba zai shiga aljanna ba in Allah ya so zai iya gafarta mai tun da bai kai shirka ba an gane a wajen ahal sunna wanda ya aikata babban zunubi wanda bai kai shirka ba al'amarin shi yana wajen Allah in Allah ya so ya gafarta mai tun kafin ma ya shiga wuta ko sai ya shiga wuta Allah ya masa azaba gwargwadon zunubinsa imanin shi ya fitar da shi kun gane wannan amma zuwa wajen mutazila wannan wajen infazul wa'id din nan dole sai ya shiga wuta kuma in ya shiga wutan nan har abada ba zai fito ba kun gane karkashin wannan infazul wa'i sun yi inkarin ceto sun ce babu ceto gobe kiyama in ya shiga wuta ya shiga wuta har fita an gane wannan ko akwai kuma me akwai almanzila almanzila ta mun yi bayanin shi wanda ya aikata kaba'ira shi ba mumini ne shi ba kafiri ba ne yana cikin matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu amma in ya mutu ba zai dawo ma'auta sannan akwai al'amuru bil maru wa na anil munkar shin mutumin da yake kira da ayi umarni da kyakkyawan aiki a yi hani daga munkari shin ya kyauta ko bai kyauta ba to kaga wannan kalma din ita ma kalma ce mujmala tana ɗaukan fuskoki da yawa kowace ƙungiya akwai yadda take kallon al'amuru bil maru wa na anil munkar saka don malami yana faɗin wannan magana a dunkule in kana so ka gano inda ya dumfara ka ce da Allah kana so ya ma ƙarin bayani kan wannan al'amari menene al'amru bi ma'ruf me al'amru me annahi anil munkar zai yi ta kawo ma ayoyin qur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun kaza kaza kaza kaza والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون ذاك تجد ذلك كيغا أهل السنة to da kai da shi za ku ta janyo ayoyin Qur'ani amma zai iya koyi wannan akida in baya so a gane a dunkule zai yi wa'azi ya tafi abin shi menene suke nufi mutazilawa da khawari sun suka ce al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar su abin da suke nufi su ma sun yarda a faɗi gaskiya in an yi kuskure in yadda a yi umarni da abu mai kyau a yi hani ga abinci amma daga cikin da muka bambanta da su shi ne idan shugaba ya yi kuskure an gane kamar yadda za a gyara ma wurin mutane haka za a gyara mai idan shugaba ya yi kuskure kawai za a ce ya gyara inda gyara ba mu daga makami an gane wani ku, shugaba an yi kuskure kawai za a aika mai da wasiƙa ka yi rawa da 'yan mata ko ka gaisa da mata muna kira gare ka ka gaya ma ka tuba daga wannan kafircin da ka aikata idan khawarij ne in ko mutazilawa ne ka tuba daga wannan fasikanci in bai tuwa ba za su daga takobi za a buɗa kuwa an gane su ɗaukan makami ga hukam ga shugabanni in suka yi kuskure in suka karkace yana daga cikin al'amuru bi ma'ruf wa nahy anil munkar a wajen ahlus sunna yana daga cikin me alfasad fil ard barna a doron ƙasa kun gane wannan ko babban abin da ya bambanta mu da su kenan su sun yarda in shugaba ya karkace kada a yi masa biyayya ana ma shugaba biyayya ne in ya rike addini sosai in shugaba yana zina ko shugaba yana saba alkawari ko shugaba yana almundahana da dukiyar talakawa to za a yi masa nasiha in bai gyara ba a ɗauki makami a kwama in ma shugaban ya samu nasara a kan su sun yi shahada ko ya samu nasara a kan ko su samu nasara a kan shi su karɓi mulki na ba san gane ne shekul islam ibn taimiyya allah ya ƙara masa ya dage cewa ba a taɓa samun wasu mutane ba a duniya da suka taɓa ɗaukan makami suka yi fito na fito da shugabanni face barnan da suka farar cikin al'umma ya fi maslahan da suka samar an gane ibn taymiya cikin majmuul fatawa yayi ta kawo misalai an yi tawaye zamani kaza ga abin da yazo ya faru an yi tawaye zamani kaza ga abin da yayi ta kawo wa har ya sauka kasa an gane mu ma muna iya kawo misali a yanzu ko muna iya kawo misali kasashe da dama wanda sun dauki makami ga hukuma saboda shugabannin suna suna kurakurai amma bai haifar da ɗa mai ido ba an gane amma duk garin da akwai mutazila za ga ana yawan ɗaukan makami ana fito na fito da shugabanni duk garin da akwai khawari haka amma garin da ahalu sunna suka yi rinjaye za ka ga ana haƙuri da zaluncin shugaba sai dai a samu malamai mutanen kirki su same shi su mai nasiha a gefe in ya amsa fadin layin bai hamsa ba za mu yi haƙuri da zaluncin shi mu roƙi Allah mu gyara ayyukanmu, mu mu ci gaba da roƙon Allah ya mana maganinsa. ina fatan gane wannan to wa'annan su ne wato al'usul alhamsa inda al-mu'tazila an gane wannan bayani mun yi shi ne a takaice amma muna so mu nuna mana cewa akwai kalmomi wanda dukkan bangarori suna amfani da su amma kowanne daga cikin su yana da ma'anar shi ya daganci ƙungiya zuwa ƙungiya. idan ka ji mutum ka ji wani dan hakika yana la ilaha illallah kada ka ɗauka kalmar shahada yake bautan gunki yake la ilaha illallah la ila. wannan zikirin da kaje yana yi yana so ya nuna ma duk duniya gaba ɗaya Allah ne ina ta gane wannan yau ba wai la ilaha illallah ba irin naka bane da zaka nemi ya fassara ma da ka ji fassara badiniya cewa duk duniya duk abin da ana kiran shi wahadatul wujud komai a duniya Allah ne ko kun fara jin wani bawan Allah ana kiran shi dan antini ko wai kuna jin yanda ya fito a fili yace kawai dan dariƙa a fito a gaya wa mutane gaskiya komai Allah ne yace wannan shine karantarwar Sheikh Ibrahim Niyas a kaza a kaza alitafi shi na tafsiri a shi kaza su ma sufaye suka ce ƙarya kake yi wannan ba shi ne fasaran ba sauran sufaye yanzu ana nan ana bugawa tsakanin shi da su shi ya ce ma shi ya fi son yan izala fiye da su yan tsoron yan dariƙa shi dan ya ce yan izala suna fito da su a fili ku kuna ɓoye naku yan izala su a fili shi dan izala ko ya kafarsa shi bai dawo ba dan ɗan izala yana fito da fahimtar shi mu ko muna ta ɓoye namu gashi ana ficin da yaƙi in ji shi su kuma su ba suna ganin ai wannan yana musu ta'addanci ai duk wanda ya faɗi komai Allah ne waye zai saurari wannan to yana da mabiya yana da haka din akwai mutanen da sun gamsu komai Allah ne akwai mutanen da sun gamsu ana shan giya shan giya halal ne caca halal ne zina halal ne shi kan shi ya ce yana zina ba wani abu ne sha giyanka ba matsala an gano wannan to kaga yadda za su fassara abu ba yadda za ka fassara abu ba ne. to wannan shine dole ne mu karanci aƙida, dole ne mu karanci firak in mutum bai karanci aƙida, ba bai karanci firak ba to yana da wuya ma ya fahimci aƙidan shi da kyau an gane dole sai ka san aƙidun yan bid'a sa'annan ka iya gane aqidan ka da kyau idan kawai ka san aqidan ka ne baka san na sauran ba har yanzu da sauran ka shine maganar Umar dan Khattab radiyallahu an inna ma tanqudu ural islam urwatan urwatan iza na sha'afin islam mallam ya arifin jahiliya igiyar musulunci yana kwancewa gutsu-gutsu idan mutum ya taso cikin musulunci musulunci kawai ya taso bai san jahiliya ba zai iya rindama bai sani ba an gane ko to wa'annan su ne al-mu'tazila wannan shi ne usulul khamsa sannan sai kuma yan jahiliya su kuma yan jahiliya su ɗalibai ne na wani mutum ana kiran shi jahamu bin safwan a tirmizi ana jingina su zuwa ga jahamu bin safwan a samarkandi shi wannan bawan Allah shine wanda ya bayyana da kore sifofin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana zamanin tabi'ai kuma ya karbi wannan akida daga wani malami ana kiran shi alja'adu bin dirham shi wannan ja'adu bin dirham shine wanda ya fito din nan ya ce Allah bai taɓa magana da annabi Musa ba sannan Allah bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba ya ce duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne kaga wannan zai baka mamaki ko kaga mutum ce duk mutumin da ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa ya fita musulunci duk mutumin da ya ce Allah ya riƙe annabi Ibrahim Khalil ya fita musulunci to anan zaka ce a'a wannan wani kuma gashi malami gashi da rawani gashi kuma ya ɓata ya bata rai yana magana yana kawai ana ta gina mutane akan miyagun akidu to kai da ka haddace qur'ani ka karanta yanzu ba za ka yi mamaki ba ya ce duk wanda ya ce Allah ya yi magana da Musa ya zama kafiri Ka kuma nan take kai aran ma ne wa kallama Allah Musa ma. eh tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya duk nan ayoyi da suka nuna Allah ya yi magana wa in Allahu inni ma'akum mutum zai rude maka wannan malamin wannan musulmi ne kuwa kuma yana gaya ma wai qur'ani yake ga ƙur'ani ma gaban shi tafsiri yake kaga wani lokaci ma in gaskiya ya ma yawa za ka rude ne ma za ka kamar kana kana kamar kana babarki ne wallahi kamar wani ya ce wai kamar ka ji wani ya ce ne wai wai ka ga musulmi ya ce wai Allah ɗaya ne kawo hujja cewa Allah ɗaya ne kila ma jinka zai mutu ma a'a ka gane wannan magana kuma yanzu ana buƙatar sai na kawo hujja Allah ɗaya ne to yanzu yana ja da musulmi duk wanda ya ce annabi Allah ya yi magana da Musa kafiri ne duk wanda ya ce Allah ya riƙe annabi Ibrahim Khalil kafiri ne shi ga kuma nasi a fili wacce kaza Allahu Ibrahim Khalila ah, to wayannan ba nasoshin Qur'ani bane nasoshin Qur'ani to me yake nufi an gane to kaga wannan bawan Allah ja'ad bin dirham kenan wanda ya bayyana zamanin manya-manyan tabi'ai yana tabbatar da samari ya samu mabiya da malamai suka cewa da'awan shi yayi tasiri suka kai karanci wajen sarakuna a zamanin akwai wani sarki mai san addini ana kiran shi Khalid bin Abdullahi al qasim shi lokacin a zamanin shi ya kama zindikai da yawa miyagun malamai ya kama ya yi ta yankawa sai ga wannan bawan Allah ya bayyana kuma ya samu biya to da malamai suka ga cewa yana batar da jama'a sai suka kai shi ƙara wajen sarki ga wani malami ya bayyana muna tuhumar shi da kafirci sai sarki ya ce a zo da shi aka zo da shi da aka zo da shi aka ce ku faɗi an ce an kawo ƙaranka sai ce ƙaran mai aka kawo da ce muna tuhuman shi ne ya kore ma Allah siffofin shi ya ce Allah bai taɓa magana da nan Musa ba ya ce ƙwarai da gaske wannan ne aƙida na Allah bai taɓa riƙe annabi Ibrahim a matsayin Khalil ya ce gaskiya ne shi kana da hujja ya tsaya yayi bayani yayi bayani duk hujjojin gaba ɗaya ba Qur'ani ƙwaƙwalwa ne kawai yanzu in an ce Allah subhanahu wata'ala yayi magana da Musa ce mu muna magana ko ba ma yi ba muna magana ba Allah ma yana magana kenan da mu da Allah mun zama ɗaya yanzu ka ce mu muna magana mu halitta shi ma Allah yana magana da mu da Allah mun zama ɗaya kenan ya za a jingina ma Allah siffa na mutum wannan kafirci ne wallahi sannan a ce Allah ya riƙi Ibrahim a matsayin masoyinsa kenan Allah yana soyayya duk mutumin da aka ce duk wanda aka ce yana soyayya yana da zuciya kenan an jingina ma Allah zuciya kuma zuciya siffan halitta ne Ka ce wannan shine shine hujjojin ka yace shine hujjojin aka ce to bari mu ji abin da Allah ya faɗa suka kawo mai nassin Qur'ani suka kawo mai hadisan manzon Allah Ka tabbatar mai suka ce kuma wannan magana da ka faɗa cewa in an ce Allah yana magana ya yi daidai da na halitta zai yi daidai da na halitta ne in an ce maganan Allah yana magana kamar namu magana suna ya tara an gane akwai magana na Allah akwai magana da bawa sunansu magana kamar yadda akwai bambanci tsakanin Allah da bawa haka nan akwai bambanci tsakanin siffan Allah da siffan bawa ina san gane wannan suka yi bayani dalla dalla dalla suka kawo ayoyin Qur'ani bayan an kawo mai hujjoji gaba daya an warware duk shubha ya ga ce masa halaka madfaul shin kana da abin da zaka tunkuɗe wannan magana yayi shiru kana da abin da aka tunkuɗe maganan nan ya yi shuru kana da abin da aka tunkuɗe ya yi shuru sai suka ce Allah ya muku albarka ko malamai kun gama naku aiki an gano wannan sai yasa aka kama wannan malami aka kulle shi dama an ce na malam baya wuce amin shi malam dama in abu ya faru ya yi wa'azi shi kuma shugaba ya zartar kada malami ya shiga gonan shugaba inda yanzu ne wasu malamai za su yi kundin bala ne su ba da fatuwa su ce kawai a karshe za su kawai duk inda aka same shi a karshe to malaman da suka fahimci salafiya za su kai kara ne wajen kuliya a tsayar da wannan malamin a tattauna da shi a kai shi bango in an kai shi a mai hukuncin da Allah ya daura kan shi wayannan su ne yan salafiya masu ɗaukar doka a hannunsu suna da manhaji na khawarij to shine sarki ya kyale shi a kurkuku sai ranar idi ranar idi bayan an idar da sallan idi sarki ya zo ya hudu ba bayan sarki ya gama hudu ba kowa yana jiran sarki ya gama hudu ba ya sanar da mutane kowa ya je yanka dabba shi ne sarki bayan ya gama yake cewa ayyuhan nas dafu taqabbala Allahu da hayaku ya ku mutane kowa ya je ya layya Allah ya karbi layyanku yace fa inni mudahhim bi ja'ad bin dirham to ni zan yi layya ba da rago zan yi ba ko da tinkiya ko da sa zan yi layya ne da ja'ad bin dirham li'annahu za'ama anna Allah ta'ala lam yattakhiz Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima domin ya raya cewa Allah bai riki Ibrahim khalil ba kuma bai yi magana da Annabi Musa gayan magana ba yana gamawa yace kowa ya je yanka dabban shi yana gamawa yasa aka zo da ja'ad bin dirham aka kwantar da shi ya zabba hashi ya yanka shi har daga nan sai kowa ya je yanka nashi layyar ya wannan layya ta yi <laughs> shi ne maganin al'allama ibn qayyim a cikin nuniya ya ce wali ajali za za haɗi ja'adin khalidun asari yau ma zaba'ihul ƙurbani iz qala ibrahimu laysa khalilahu kalla wala musa kalimu dani kalla wala musa kalima dani sai ce shakarar da hiyata kullu sahibu sunnati lillahi barruka min akhi qurbani an gane yace duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layya madalla da wannan layya ya kai ma'abocin layya ma'abocin ibada kuma mun yi farin ciki da ana samun shugabanni irin wannan da an yi maganin zanadika da miyagun yan bid'a kun gane wannan ko to wannan shine malamin jahan bin safwan sunan shi ja'ad bin dirham an gane wannan ko to shi wannan bawan Allah a an ce ya kasance bayan haka yana ta neman fatawan malaman zamaninsa a ya neman fatawan malaman zamaninsa shi wannan ja'ad bin dirham din to shi jahan bin safwan ya kasance yana garin kurasana can kurasan can kasar iraki sai ya bayyanar da maganin shi ya bayyanar da aƙidan shi na kore siffofin Allah dama aƙidan jami'a ta shahara ne da kore siffofin Allah Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah bai daidaita kan al'arshi ba shi da fuska ba shi da hannu ba shi da komai kawai Allah shine Allah amma kaka jingina mai wata sifa shine aqidan jami'a. an gane sai ya bayyana da maganarsa sai wasu mutane da yawa suka bi shi kuma an ce bayan ya bar sallah kwana arba'in sai da ya bar sallah kwana arba'in saboda shakka game da ubangiji yana shakka an yama akwai ubangiji sannan daga bayan sai ya dawo ya fara sallah kuma an ce wannan ya faru ne saboda ya yi munazara ga wasu mutane daga cikin mushirkai wasu mutane kafirai ya yi munazara da su ana kiransu 'yan samaniya daga cikin philosophers na hindu daga cikin philosophers na india mutane ne masu wasa da hankalin mutane sosai suna da ƙa'idoji da suke sanya wa mutum shakka da ya tattauna da shi sai suka sanya mai wani irin shubha su wa'annan mutane an ce yunkiruna na minal ilm masu siwal hissiyat 'yan samaniya suna kore duk wani ilimi wanda ba a gani duk abin da ido baya gani ba su yarda da shi ba kuma suna kawo shubuhoyi sai suka ce ma jaham ha za rabbuka ta abudu hal yura wannan shine ka da kake bauta shin ana ganin shi au yusham ko ana shakan shi au za ko ana dandana shi au yulmas ko ana iya taba shi wanne ne daga ciki sai ce a'a ko daya ba dai kanwan biyu suka ce to ko huwa ma'adum babu shi to nan suka same wani irin shakka ya rude da ya rude din nan fa ya baqiya 40 yawman abu da shay'an saboda nan mutane sun same shubha sai da yawan zu kwana arba'in baya bauta ma komai ya daina sallah ya daina komai an gane wannan ku sannan daga baya sai ya dawo da ya dawo sai gina ma kanshi wata ka'ida ya yadda akwai Allah amma Allah nan ba shi da kowane sifa an gano wannan ku sai gina maka shi wannan ƙa'idoji da sauransa haka nan to wannan shi ne kaɗan daga cikin da wannan bawan Allah an ce a shi din nan yana inkarin duk wani sunan Allah bai da Allah da suna ba ba shi ƙulani ya ce walillahi al-asma'ul husna uhu biya. an gane qul ullaha a a'udhu bir-rahman ayyamma da'u. falahul asma'ul husna to shi jam bai ma yadda cewa Allah yana da sunaye ba ballantana ma yadda Allah yana da sifofi to malamai sun yi sabani game da su 'yan jami'a menene matsayinsu shin suna daga cikin kungiya biyu? ko ba su daga ciki kasan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sattabtariqu ummati ila 73 firqa da sannan al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku Kullum finna nar illa wahida dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta zai sai guda ɗaya to wa'annan saba'in da biyu guda ɗaya su ne ahalus wal jama'a sauran saba'in da biyu su ne yan biri’a to kuma an ce duk nan saba'in da biyu ɗin musulmi ne su in gaji an ce mutum yana cikin saba'in da biyun nan to ana nufin shi musulmi ne sai dai dan biri'a ne shi in gaji an ce shin wane yana cikin saba'in da biyun nan ko baya ciki an yi bai kenan an fitar da shi daga musulunci to an yi saɓani game da jahiliya hal hum min as-sintaini wa na firqa amla shin suna daga cikin ƙungiyoyin nan saba'in da biyu wanda aka ce dukansu suna cikin wuta ko ba sa ciki to malaman sunna suna da magagalu guda biyu akwai daga cikin malamai daga cikin salaf masu cewa laisu minas sintaini wa saba'ina firka ba su daga cikin kungiyoyi saba'in da biyun nan daga cikin malamanmu na salaf akwai abdullahi bin mubarak akwai yusuf bin asbat wayannan malamai suna tsananta magana akan wannan kungiya kuma suna kafirta su an gano wannan ku daga cikin abinda wannan kungiya suka kadaita da shi Da suka bambanta daga sauran musulmi annal janna wan nar tafnayan aljanna da wuta suna karewa aljanna na karewa wuta ma na karewa wa annal iman huwa al ma'rifa faqat yanzu in ka shiga aljanna zaka shiga ne kamar yadda duniya ke karewa jin dadin duniya na karewa shi ma fa jin dadin aljanna na karewa in ka shiga aljanna zaka zauna ne na wani lokaci kawai sai dadin ya kare haka nan in mutum ya shiga wuta yana karewa sannan kuma imani shi ne sanin Allah kawai in ka san Allah to kana da imani kenan shaidan fa shaidan mumini ne fir'auna fa mumini ne sannan wal kufur huwa al jahl faqat shi kafirci shine in mutum ya zan bai san Allah ba shine kafiri an gane wa annahu la fi'la li ahadin fil haqiqa illa Allah illa Allah illa lillah fadahu babu wani aiki ga wani mutum hakikatan sai ga Allah duk wani aiki da kake aikata ba kai ke yi ba Allah ke yi yanzu me nike yi to ba nike karatu ba Allah ke yi duk wani abin da kake yi wa iyaz billah in mutum ya yi aikin ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi zakka ba shi yi ba in mutum ya yi zina ko ya sha giya ko ya caca ba shi yi ba duk wani aikin da dan adam ya yi ana jingina ma dan adam wannan aiki ne majazan la hakikatan amma hakikanin mai aikin shine Allah kaga an koma zuwa ga gidan sufaye na komai komai Allah ne ko idan mutum ya zurfafa a cikin aqidan jami'a, zai fada cikin aqidan wahdatul wujud dan adam in yayi sallah ba shi shi kuma Allah me yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ban halicci aljani da mutum ba sai dan yayi mai yayi bauta wane ne mai halitta waye mai bautan Allah ya bambanta ko bai bambanta ba mai halitta daban mai bauta daban to su sun ce da mai halittan da mai bauta duk ɗaya ne ana cewa bawa ne bawa yayi zina ko bawa yayi shagiya amma majaz ne amma hakikani ba shi ke yi ba kaga wannan magana ba bai faɗin wannan magana sai kafiri ko kamar yadda ake cewa bishiya na kadawa shin bishiya na kadawa ko kuma ana kada shi an gano wannan ko to duk irin wayannan su ne kaɗan daga cikin akidun jami'a an nuna mutuwa lokaci yayi an gane na faɗaɗa bayani ne saboda muna yawan ji ana cewa mutazilawa ana cewa mushabbiha ana cewa jahamiya to ya kamata a ce mun san ko suwaye su saboda wata rana za ka yi kicibus da ɗaya daga cikin masu wannan aƙida ɗin Allah shi taimake mu eh alaikum salam na eh Thank you. a shi ɗan ne wa an laisa lil illa ma sa'a an ce alwala domin kasa da abin shi ɗa yana daga cikin tsorori na baban shi yana daga don baban da ya samar da shi ai ba baban da ya samar da shi ba shi ya samar da baban ba to zaka shi din nan domin kasa da abin shi idan ɗa ya yi karatun ya ce ya ba ɗan lada a yake ya ba uban shi zai tasiri amma uba in yi ba dan shi la ba zai yi ba ba shi eh. Thank you. amma ba zai kara musu wani abu ba sun dai yi wayo sun dai kawo registration fee sun ci dubu biyu

sai su baka dubu goma ya zama sittin ke na ka samu ai shi ne ni ban gane wasu banki ba sun karbi dubu biyu din dubu biyu sun kira shi na registration kafin su baka bashi sai ka zo ka yi rijista eh wannan dubu shida za su dawo ma da kayanka sun samu dubu biyar kenan 5000 eh to kaga inda sun kira shi za kawai sai kasuwanci za a yi in an zo muka baka ka samu riba samu raba sama wannan gaskiya akwai shubuwa a cikinsa wannan dubu uku na menene shi dubu uku na name ai riba ne wannan dubu uku shine riban shine interest din kila sun ga ku musulmi kuna dan kyaman interest sai muku wayo amma gaskiya interest ne an gane akwai matsala ko kun san abin da ya jawo wannan wannan bala'in rashin amincinmu. idan ka zo wajen ɗan uwanka musulmi ka ce ya taimaka ma zo ya ka kuɗi daga baya za a kwashe ne da faɗa yanzu ka taimaki mutum ya zo don Allah ka taimaka min da dubu hamsin zan jajali ka ɗauki kuɗinka ka bashi ya zo ya hana ka in lokacin biyan bashin ya yi sai a zo a ƙare da faɗa ya ce akan kuɗin da ka bani dubu hamsin ɗin banza dubu hamsin ɗin wofi dan Allah ya azurta ka za ka ringa mun wani wani kana kana daga mun murya ni ma Allah zai bani gashi ba ya rike ma kudin ka gashi kuma kai ne ma washi ya fi kama iwu. wannan wani banza ne wa ya ban dubu hamsin ya yana ta wani damu wani ba shi kudin to kaga wannan yanzu ba a yarda da mutane saboda ɗabi'un ba shi da kyau ba mu da amana ba mu da cikin alƙawari yanzu sai Allah ya jarabe mu da zuwa banki muna so ko ba ma so za mu karɓi bashi da ruwa saboda in mutum ya baka bashi ba za ka biya ba an gane wannan aiki yanzu al'amarin ya lalace ba ga ɗaliban ilimi ba ba zuwa ga sauran gama garin mutane ba amma na yanzu ya yi ƙaranci gaskiya amma ya kamata ce yi mutum na neman bashi ka je wajen ɗan uwanka musulmi ya baka ba tare da wani wahala ba misali to wallahi wani ma har zai ce ma a zo a samu shaida a yi rubutu in yana so ma ya gama da kai ya nuna ma shi biya zai yi ya kamata wannan bashi da ka bani saboda baji na amana kaza ya kamata a kira shaidu mu rubuta na ga baka sa an rubuta wasu zai gaya ma a rubuta saboda ka kara yarda da shi to daga baya za a kare ne cikin fada kuma ba zai biya ba to gaskiya wannan abun ne ana wa fahimta da rubari yau in sun baka jari ka juya sai su faɗi fasintik za ka fasu sai a yi shi fasintik duk riban da aka samu fasintik in ko an faɗi kuma za su faɗi ka san kuma matsalar ɗan najeriya zai je ce kuɗin ya zube ɗan najeriya in aka ce in an samu riba a raba tare faɗuwa kaza wala zai dawo ya gaya wa banki ba kuɗin an gane to shi ne matsaloli na ko ya zo da wasu kuɗi kalilan wanda ba su bane ce ga kuɗin da ya samu riba shi addinin musulunci an gina shi ne akan imani da kuma amana to tun da aka riga ka zara wannan a cikinmu komai namu zai zama akwai matsala ne a cikin shi komai zai zama matsala na'am an ce lokaci ya yi da kuma hadari ya ga ce ko an hada sallah nan ne anaka allahumma wa bihamdik to an ce za a zagaya ne miki muku a taimaka fi sabilillah anaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta